iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka gyamu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sanya kabarinsu ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan addu'o'i da muke kyawawa a wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana ayyuka na alkhairi da Allah yake ba mu daman yi Allah ta'ala ya karɓa daga gare mu wuraren da muka kuskure a matsayinmu na 'yan adam allah ta'ala ya yafe mana 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aka sace tun daga jami'a ta gusau da a sokoto da kaduna da borno state da wani wurin ma da ba mu ambata ba dukka muna roƙon allah ya kubutar da su allah ta'ala ya tseratar da su wasu daga cikinsu akwai ɗaya ya kai mutum 200 ɗayan ya kai 232 wanda aka ɗauka akwai yara hada primary school babu bala'in da ya kai wannan duk uba ya san zafin ɗaukan ɗansa a ce an sace masa shi kuma waɗanda suke na jami'a 'yan mata ne mafiya yawa duk wanda yake haihuwa ya san zafi da ke ciki da fargaba a ce ya budurwa an sace ta a yau da muke magana wasu sun kai wata bakwai a hannu ba su fito ba kuma 'ya'ya ne 'yan mata so bil hakika fitina ta kai fitina jarrabawa ta kai jarrabawa muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya tseratar da su waɗanda suke ta da hankali ko suke satan mutane ko suke ta'addanci da kashe mutane Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita bala'i da fitina ta kare a kansu mu kuma dukka Allah ta'ala ya kare mu ya kuma zaunar da mu lafiya kuncin rayuwa da ake ciki na babu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara yalwata mana duka wanda abin da zai ce fi karfinsa Allah ya sauwaƙe masa wanda ɗaukan iyalai ya tsananta gare shi Allah ta'ala ya sauwaƙe masa dukkan wani abin da ya dame mu muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe mana jiya nake samun labari ɗaya daga cikin sarakuna na southwest wanda na san shi personally don Allah ya ɗauki rayuwarsa asalin sunansa moshut muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya yafe masa ayyukansa na kware Allah ya karba inda ya kuskure Allah ya yafe dukkan wani mutum da ya rasu wanda muka sani ko ba mu sani ba ko wani a cikinmu da aka masa rasuwa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu duka Allah ta'ala ya ji kansu na biyu a cikin jihar mu ta Gombe na samu labarin an yi kara wata gobara a kasuwa a wata anguwa nan jeka da fari tsallaken jeka da primary school haka akwai shaguna sun ƙone. muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka yi asara a wurin Allah ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ya ninka musu ninkin baninki muna roƙon Allah ta'ala ya sa jarrabawan ta zama kafara ne na zunubansu kuma wajibi mu gane in mun yi imani da Allah daman Allah zai jarrabe mu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali tauyewa daga dukiya kamar yadda yake a bakara aya ta 155 jarrabawa ne da Allah yake wa jama'ar da suka yi imani da shi muna roƙon Allah ya yafe muku zurbanku da wannan Allah ta'ala ya canja muku da mafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya ba da lada a kan haƙurin abin da aka rasa dukkan wani ɗan kasuwa da jarrabawa ta auka masa musamman a wannan kwanakin muna masa jaje cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya canja masa da abin da yake mafi alkhairi gare shi duniya da lahira insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi ladan haƙuri amma dai kada ya ta'alan guburo ko Hmm. ina kanuran nan suke ne a dan taba su ko a basu yau <laughs> a taba kanuran ko a basu <laughs> ina malam mele <laughs> a share su ko to da a dan taba su ko to shi kenan to a yafe musu allah ta'ala ya bamu mafita gaba daya ina ga akwai tambayoyin akwai guda ɗaya ko biyu masu ma'ana sai a karanta insha allahu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mu shiga tambayoyi akwai sanarwar da malami bayan na karatun mata da Allah ya mu gobe da karfe na safe na hantsi insha Allah za a yi karatun a wannan masallaci. Allah ya bani Amin ya rabu. ta farko yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Allah ya ji kan iyaye. Malam ina son ka da Allah. Tambaya ta ita ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu addu'a da kai Allah ya amsa mana gaba daya iyayenmu Allah ya ji kansu Allah da kake so na don shi ina roƙon ya so ka na'am yace malam tambaya ta ita ce na haifi yara guda biyu ba rai amma kuma ba a yi musu yanka ba domin ba mu san ana yi ba a lokacin shin mala dole ne yanzu a yi musu kafin su zama masu ceto su ceton mu ko kuma ba dole ba ne da za ku allahu khaira a shawarwa lafiya to assalamu alaikum wa wa barakatu. tambayar da dan uwa yayi akan yaran da aka haifa aka binne su ba a musu yanka ba akwai fatawa cikin littafin al na ibnu qudama alaihi rahmatullah a volume na biyu namba na 328 akwai shigenta a cikin fatawoyin lajinatu da'ima lilbuhuthil ilmiya mujalladi na 8 namba na 408 dogaro da hadithi da yake cikin silsilatul ahadithi sahiha na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai da yake hadithi ingantacce hadithi na dubu uku da da da biyar ashirin biyar. cewa magana ta imamu ibn Kudama da ahmad bin hanbal alaihim rahmatullah shine cewa yaron da aka haifa ko da bai zo da rai ba inda ya kai wata hudu zuwa sama da haka musamman idan an haife shi ya yi kuka ya koma na farko abin da za a masa inda har ya zo duniya ya yi kuka wannan ijima'i ne na malamai cikin magana mafi inganci Shi ne na farko za a rada suna na biyu za a wanke shi na uku za a masa likafani na hudu za a sallace shi na biyar za a kai shi makabarta na shida za a masa yankan suna dogaro da wannan hadithi na sahiha kuma na dubu uku da da da biyar ashirin biyar, imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah ya ce ko da bai yi kuka ba inda ya kai wata hudu saboda mai saboda ai zangon halitta kwana arba'in arba'in arba'in sau uku ya zama kwana 120 ashirin ne kwana ɗari da ashirin mafhum tayyib to hadisin sai ce as-sakhatu yusalla alai wannan hadisi na sahiha dogaro da wannan imamu ahmad rahimahullah da wasu wanda suka ɗan rigaye shi kaman irin su sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in rahmatullahi alai da muhammad bin sirin rahmatullahi alai da makamantansu suna ga matukar yaro ya kai wata hudu na farko za a sa masuna. suna na biyu za a wanke shi in ku halittan bata goyi bayan a wanke shi ba ana iya zuba ruwa a kansa shine wankan nasa na uku za a sa masa likkafani na hudu za a mar sallah na biyar za a kai makabarta a binne shi sannan na shida kuma za a masa yanka inda ake da sauki kaɗai kamar yadda yake cikin fatawa na Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na takwas namba na 408 shine cewa idan ya zama bai kai wata hudu ba to ana ga anan ba sai an yi sallah ba ba sai an wanke shi ba amma za a masa likafa ne kuma za a kai makabarta abun ne sannan a nan din ma kuma za a sa suna sannan ana iya masa yanka amma dai daga cewa daga wata hudu ake yanka wannan shi ya fi tabbata a wurin ahalul ilmi so idan abin da aka rasa din ya kai wannan a magana mafi inganci ana iya yi cewa kuma ba a sani ba ko lokacin ya saba eh ya tabbata a sunna an fi so a yanka yau musabi'ihi ranar bakwai dinsa. wanda anan ma malamai sun kara wa juna ilimi wanne ne ranar bakwai din? shin in aka haifa lahadi in lahadin ta zago ne bakwai ko in aka haifa juma'a juma'an ne bakwai ko tun daga alhamis ne so wannan ba kan wannan muke magana ban nace zan yi magana mai tsawo zan bata muku lokaci a kai ala ayi halin wannan cewa mustahabbi ne yi ranar bakwai amma in ba a samu yin yanka ranar bakwai ba ya halatta a musulunci ana iya yanka duk time da ya samu in ka duba littafin tuhfatul wadud li ahkamil maulud na ibn al-qayyim al jawziya rahmatullahi alai a shafi na 67 ya ce mustahabbi ne yin yanka ranar bakwai din, amma ba wajibi ba in an yi ko da bayan nan ne yana iya halatta wannan su ne hukunce-hukunce a takaice da ke da alaka da bari ko abin da ya kama da haka sakadu shi ne bari akwai abin da ke cewa gestation gestation yaron da ya kai kamar misalin kwatankwacin wata hudu cikinsa ya lalace wallahu ta'ala a'alam assalamu alaikum malam mai tambaya ta gaba yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya mai albarka da amfani tambaya ta ita ce malam idan mace mai al'ada ta mutu kuma jini bai gama tsayawa ba malam za a iya jinkirtawa wato za a iya jinkirta yi mata wanka ko kuma mataki za a yi mata wanka Allah ya saka a cikin almajmu' na ibn qudama alaihi na imamun nawawi almajmu' ba almuguni ba almajmu' na ibn qudama rahmatullahi alai a volum na biyar namba na ɗari da ashirin da uku ya yi magana da ke amsa wannan tambaya din kuma ya haɗa ma fatawayin guda biyu bai takaita kan kawai al'ada a cikinta a rasu ba ya haɗa hada janaba cewa mutum iya da janaba ko mace na al'ada sai ta rasu ya za a yi da ita bayani da farko da malamai suke yi shine cewa rasuwa da janaba ko rasuwa da al'ada matukar janaba ce ta halal ko al'ada ya zo wa mace ta rasu da shi na farko wannan bai da naƙasu addininta na biyu kuma bai nuna wai rashin imani ne a'a akwai sahabbai masu imani da ya tabbata Allah ya ɗauki rayuwarsu a cikin halin janaba ba lokacin kawo kisa mai tsawo akwai misalai guda biyu akwai rasuwar hanzalatu bin abi amir wanda ake mar kirari da ghasilul mala'ika shi mala'iku ne suka masa wankan mu'amalan aure da iyalinsa ma ya rasu a filin daga amma bai yi wanka ba yan halda ya ce wa sahabbai ku je ku wanke shi sai ke cewa ai ga abin da ya faru gare shi ga kaza kaza da ya faru ya fito da janaba amma ghasalatul mala'ika mala'iku ne suka masa wanka da wannan ake mar kirari da hanzalatu bunu abi amir ghasilul mala'ika da wannan imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah yake bayyana cewa rasuwa da halin janaba ko jinin al'ada ba matsala ba ne bai nuna raunin imani ko abin da ya kama da hakan matukar janaba ce ta halal banda wannan abdullahi bin abbas radiyallahu ya cewa hatta shahada da hamza bin abdul muttalib yayi rasuwarsa da ya ce da janaba ya rasu kuma wannan magana ta zo da isnadi mai inganci daga abu ishaq cewa da janaba ya rasu kula ga wannan rasuwa da janaba ko rasuwa da al'ada bai da matsala ko kaɗan ga addini na biyu shin za a yi jinkiri ba buƙatan wani jinkiri za a zo a yi wanka kawai sai a yi wanka yadda ake yi wa mamaci wanka idan za a yi wankan wanka biyu za a yi ko ɗaya za a yi in aka ce biyu akwai janaba akwai rasuwa akwai wankan janaba akwai wankan mamaci in al'ada ne akwai rasuwa akwai wankan mamaci da ta rasu biyu za a yi ko ɗaya za a yi kusan dukkan malamai sun tafi akan wanka ɗaya ne za a yi amma banda mutum ɗaya shi kaɗai ne ya saba musu mutum ɗaya ne saba a cikin magabata amma ba haka ba kusan banda shi kaɗai kusan duk tafiyar magabata akan cewa wanka ɗaya ya wadatar saboda ana iya yin wanka ɗin guda ɗaya ya ɗauke janaba ɗin ko ya ɗauki al'ada sannan kuma ya zama me na'am ya zama me ya zama kuma na rasuwa yana iya yiwa sau da an yi wanka ɗaya a magana mafi inganci ya wadatar ya ɗauke janaba ya kuma wadatar wankan rasuwa ya ɗauke al'ada kuma ya zama wanka na rasuwa wallahu ta'ala a'alam shi kenan to za mu tashi yau insha ta'ala a darasi na biyar ko a cikin suratu ali imrana wato sura ta uku daga cikin surorin ƙur'ani daga sama insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin daidai kan aya ta 115 sha Allah ta'ala Allah ta'ala shi samu wanye lafiya za mu tashi kan aya ta ɗari da goma 115 na'am الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما يفعل من خير gwani abdullahi abbazari allah ya maka albarka wa ma yaf'alu min khairin dukkan abin da suka aikata na alkhairi falai yukfaru ba za a kafirce ba dukkan aikin da suka yi na alkhairi ba za a kafirce ba wallahu allah alimun mai ilimi ne bil muttaqina da mutane masu taƙawa idan muka duba ginin wannan aya wa ma yaf'alu min khairin dukkan abin da suka aikata na alkhairi ya yaf'alu kaga sigan iya dacewa da ayoyi na baya da muka karanta wannan aya ta 115 na dacewa da ayoyi na 113 da goma sha hudu da ya ce misali zalika bi laisu sawa'a min ahalil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjuduna kaga yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya ya'muruna bil ma'rufi wa na 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa sai ce wa ma yaf'alu ashe tun da daman ayoyin baya sun raba ahalul kitabi gida biyu gidan farko su ne ahalul kitabi da Allah ya kira su fasikai al-yahudu wa nasara gida na biyu kuma wanda Allah ta'ala ya kira su muminai saboda mai saboda imani da suka yi da dukkan takaddun da Allah ta'ala ya saukar ga annabawansa a zamanin manzo Allah ko a cikin garin Makka a cikin garin Madina waɗanda suka zo wajensa suka yi imani da sakon da Allah ya turo da shi a cikin al-yahudu kada akwai sama da mutum ashirin tun a lokacin tunda a Madina akwai Banu kainuka Banu Nazir Banu Quraiza a cikin annasara akwai dewa da adadinsu ma ba zai irgu ba to da waɗanda duk suka biyo bayansu da irin wannan imani sai Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka yi na alkhairi falai yukfaru ba za a kafirce masa ba a wata kira'a kuma wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru in a fasarar wa ma yaf'alu min khairin falai yukfaru wannan babu ishkali na tafsirin shine saboda mai ginin ayoyin bayan din yu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga mukhatabun ne ayane ghaibun ne a matsayin third person ake magana da su sun suna imani da Allah da gobe kiyama suna umarni da mai kyau suna hana mai muni suna gagga cikin alheri wa ma yaf'alu to kaga da su ake magana a wurin da abin da suka aikata amma an kace wa ma taf'alu min khairin abin da kuka aikata na alkhairi to kaga na ko bai koma gare su ba saboda wa ma taf'alu abinda kuka yi na alkhairi falan tukfaru ba za a kafirce ba wa ma yaf'alu min khairin abinda suka yi na alkhairi falan yukfaru ba za a kafirce musu ba so idan ka ce wa ma taf'alu wa ma yaf'alu min khairin ginin maganan ya tafi daidai a matsayin third person ake ta magana third person third person wato alghaibun wanda ake labari a kansu abokin zance shine mukhatab second person kai da kake magana mutakallim kenan shine first person wanda kuma ake magana a kansa third person kaga a kansu ake magana in an cewa ma yaf'alu min khairin a kansu ne so ya zama me third person amma plural amma an kace wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi falan yukfaru falan tukfaru ba za a kafirce muku ba ya zama me ya zama second person wannan iya daga cikin mu'ujizozi na qur'ani in ka dauki duribat alaihim dhillatu duribat alaihim aya ta 112 ko alaihimu kana cewa duribat alaihimu azillatu ko kace duribat alaihimi azillatu ko kace duribat alai alaihimu ko kace alaihumu ko alaihimu ko alaihimi duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so canja fuska na karatun yakan kara baka daman fadada magana wa ma taf'alu da kuka yi ku musulmai na alkhairi falai yukfaru ba za a kafirce muku ba bi ma'ana ba za a kafirce ba gobe kiyama za ku ga ladan falan tukfaru shine ba za a haramta muku ladan ba saboda me saboda a duniya ana iya zalunci Allah ya kare mu daga zalunci amma a lahira ba a iya zalunci a lahira babu zalunci a wurin Allah babu zalunci arama rama babu misalin ko da aya daya inna allaha la yadhlimu mithqala wa in inna allaha mithqala Allah baya zaluntan ɗan adam ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne a duniya ne kake iya bada amana a ci amana ko a maka alkawari a karya maka ko kake da wani abu a sace maka ko kake da wani qualification ka je interview a yi denying ɗinka don ana so a bawa wani shi ɗan adam yana da element na zalunci tare da shi amma a lahira babu zalunci shi yasa wannan zai zama suratun nisa aya ta arba'in inna allaha la yadhlimu mithqala dharra lalle ne Allah baya zaluntan ko da kwatankwacin kwayar komayya ne wa in taku hasanata yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima in ya zama abu mai kyau ne Allah sai ya tare no yana ta kiwon aikinka na alkhairi har aikin ya girma ya zama babba in ya zama babba in ka je kiyama sai ka same shi kato ne dan karamin aiki ka amma saboda nagartan aikin kiwon aikin Allah yake don a lahira ya baka lada ninkin baninki haka Allah ta'ala yake zai baka lada ninkin baninki ifa zai ninninka wa dan adam daga cikin abin da muke koya ƙarƙashin wannan aya kamar yadda ibnu abbas allah ya kara masa ya bayyana mana shine na farko nagartar iyaye tana iya shafan 'ya'yansu yana cikin abin da yake abin da uba ke nema in yana da kyakkyawar manufa bai samu ba Allah yana iya ba wa ƴaƴansa ko jikokinsa yana iya zama kuma abin da Allah ya ba wa iyaye uba in an ce iyaye mu kiyaye a ka'idar shari'a iyayenka kakanninka kakannin babanka kakannin kakanninka kakannin kakannin duk iyaye ne wannan kuka ce iyaye kakannu duk sun shiga ciki so yana iya wa kuma kakannin wani abu su rasa suna nema ko iyayen sai Allah ya bawa wa 'ya'yansu shi yasa in ka roki Allah ni'ima Allah ya sa haddace Qur'ani in kuma ya zama baka samu ba sai ka je to Allah ka sa ayyan musu yi ka rika yin addu'a wa kanka da bayanka shine wa ma taf'alu min khairin falain tukfaru in dai kun yi abu na alheri ko da ku ba ku mora ba bayan ku za su mora ibnu usaymi rahimahullah kuma yace karkashin wannan mu koyi darasi dukkan ababen da iyayenmu suka fara na alheri ko kakannu in sun rasu ba su kammala ba mu ci gaba da yi babanka ya fara gina masallaci bai kammala bai rasu sai ka ci gaba da yi a azumi yakan yi kosai da kunu a yi sadaka fi sabilillahi ko mahaifiyarka na yi sadaka fi sabilillahi sai ta rasu sai ka yi kokari ka ci gaba da wannan aikin alherin babanka azumi yakan dan auna gero biyu uku haka da dan shiga rabin kwano ya tura wa yan uwa idan kai Allah ya baka dama ka ci gaba da yi dukkan wani abu na alkhairi abinda ake so mu dora ya shiga cikin wa ma taf'alu min khairin falayyukfaru Shi ne kar mu bari ayyukan magabatanmu na kware da suka fara ya lalace babanka ya kama hanya daga kano zai je shi Zariya ko kaduna ya gaida yan uwansa allah ya kiyaye sai samu jarrabawa ya hatsari ko da yana raye bai samu iko ba sai ka sami shi ka ce to baba tun da jikinka ya dan fara sauki ko kuma allah ya ɗauki rayuwarsa ni bari in ci gaba da wannan zumuncin sai ka dashi ka je ka ziyarce su wannan iya daga cikin abubuwa na alkhairi da idan iyayenmu suna yi kuma ba ma so su yi asarar lada in sun rasu to mu dora kan wannan aikin alkhairin mu dora kan aikin alkhairi akwai kisa da ta shafi familinmu da kullum nake tuna ina tuna irin aiki na alkhairi mahaifiya kafin ta rasu Allah ya jikanta tana yawan kose da kunu ta yi sadaka gawayenta tana saya musu zannuwa ta raba musu gabanin ramadan ya zo akwai yayata sai ta mun list ɗin ga abubuwan da hajiya take Allah ya ganta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ta tunatar kuma sai an yi don haka tun da ta rasu babu aiki na alheri ɗaya da muka tsaya mahaifi yana yi tun da ya rasu babu wani abu na alheri ɗaya da muka san yana yi da muka daina yinsa saboda me shine amanar haihuwa in an haife ka abin da iyaye suke na alheri ka ci gaba da yi shine duk abin da kuke aikata da alkhairi ba za a haramta muku lada ba shine falan tukfaru to rashin haramta lada shine zuriyar ku za ta ci gaba da yi sai ku dage ku ci gaba da yi akwai kakan kakana isa ali ibrahim ishaka ibrahim wannan shine kaka na hudu ko shi ibrahim din ya rasu ne a wani ƙauye a jihar gombe sunansa bormi amma ya ɗaura niyyar zai tafi aikin hajji ne wannan sama da shekara 120 da 'yan kai misali wajen shekara 130 ko da 40 amma sai bar 'ya'ya hudu mahaddacin ƙur'ani ne yana rubuta ƙur'ani ya rasu da ya rasu 'ya'ya guda hudu da ya bari sun san ya rasu da niyyar aikin alheri amma dukkaninsu hudu tarihi ya tabbatar mana sanda suka je suka aikin hajji kuma da ƙafafa ba da mota ba wanda ya haifa akwai ishaq ishaq shi ya haifi kaka na ibrahim yau babansa mai suna ibrahim sannan akwai mata biyu akwai gwaggwa jebu akwai gwaggwa ma'u so in kaji an ce jebu to ana nufin me zainab in kaji an ce ma'u akwai me asma to gwaggwa jebu da gwaggwa ma'u dukkaninsu biyu a saudiya suka rasu saboda mai saboda babansu ya rasu da wannan niyyar daga nan burmi kai tsaye suka wuce shi ishaq din ɗansa sanda ya zo nan ne ya bar bormi ya dawo da mu fantami dalilin zaman mu a fantami kenan daga nan ya fara noma da ya haifi ɗa ibrahim shine wanda ya haifi mahaifina sai ya ce to kula da iyayenka mata ni zan wuce saudiya sai ya ɗauki mace ɗaya da yara uku yara ukun nan akwai shehu sunansa usman shi kuma a sudan ya rasu yana ƙoƙarin dawowa najeriya da tukur da kuma hafsa 'ya'ya uku sai ya wuce da su sai ya tafi da yara uku da shehu da tukur da hafsa sai ya bar ibrahim da sauran matan ina fata muna fahimta so dukkaninsu abinda suka kiyaye shine mahaifinsu ya rasu da niyyar zai je aikin hajji kuma sanda suka wuce suka je suka aikin hajji wannan misali ne kadai da ke bayyana mana dukkan aikin alkhairi da iyaye suke yi in sun rasu to kada mu mu daina shi shine wa ma taf'alu min khairin falai yukfaru kalmar maɗin nan shartiya ne sharaɗi ne wato condition ne duk abin da kuke yi na alheri falai yukfaru kuma jawabu sharti ne alkawarin Allah ne har abada ba za a haramta muku ladan ba shi yasa duk abin da muka san iyaye suke na alheri ko suka yi niyyan za su yi ba su yi ba to mu tabbatar mun yi mai mun aikata shi mafhum tayyib don haka wa ma taf'alu yaf'alu min khairin falai yukfaru wallahu alimun bil Allah yana da ilimi da mutane masu takawa kalmar cewa alimun bil Allah yana da ilimi ga mai masu takawa suke yi akwai mutumin da Allah bai da ilimi a kansa in nace wallahu alimun bil kafirina kuskure ne in nace wallahu alimun bil mufsidina kuskure ne in nace wallahu alimun bi ghairil muslimina kuskure ne ai Allah ya san abin da kowa yake me yasa aka ce Allah mai ilimi ne akan masu takawa don a ɗaukaka darajar masu takawan ne shine cewa lalle aikin masu takawa baya lalacewa a banza shine abin da ake nufi wato dukkan aikin alherin da za a yi to insha Allahu ta'ala inda takawa aka yi to ba zai lalace ba shine wallahu alimun bil muttaqina Allah mai ilimi ne da suwa da masu takawa don aikinsu baya lalacewa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Sheikhul Islam rahimahullah ke cewa dukkan Qur'ani babu wata kalma ƙwaya ɗaya da Allah ya gwama alherin duniya da lahira da ita kaman kalimatu takawa dukkan ƙur'ani babu wata kalma ɗaya da za ka ce duk alkhairin da ka nema a duniya kuma duk alherin da kake nema a lahira ita kadai tana iya baka ba kamar kalmatu takawa kalmar takawa ta fi kowace kalma mu dai da hausa mukan ce takawa tsoron Allah amma kullum nakan kalubalance fassarar cewa fassaran akwai limitation akwai deficiency a cikinsa don ka ɗauki hakikanin definition na takawa da shekul sam rahimahullah yake yabawa wanda ya zo cikin kitabu zuhud shine ta'arifi wato definition ma'anan takawa na talbun habib shine an taf'al ta'atallah ala nurin minallah tarju Allah. wa an ya ma'asiyatallah ala nurin minalla ta takhafu iqaballah wannan definition din ya cikin kitabu zuhud na ibnu mubarak a volume na farko namba na 444 yana cewa ma'anan takawa shine kai biyayya zuwa ga Allah cikin aiki da haske daga wurin Allah kana neman aljannar Allah ka kuma nisanci sabon Allah cikin aiki da haske daga wurin Allah kana neman aljanna daga wurin Allah shine an taf'al Allah ala nurin min Allah tarju Allah. wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu Allah. wannan shine hakikanin ma'anan me ma'anan taqwa so da haka ma'ananta in ka ce tsoron Allah ka takaita shi saboda tsoron Allah bangare ɗaya ne nata kuma saboda karancin vocabularies karancin kalmomi a Hausa abubuwa uku da tsoron Allah ake fasara su a tafsiri kuma kowanne ma'anarsa daban na farko khawfullah sai a ce tsoron Allah na biyu khashiyatullah sai a ce tsoron Allah na uku taqwallah sai a ce tsoron Allah kuma kowanne ma'anarsa daban ne dukkaninsu takawar na shiga amma ba takawa kadai ba tsoron Allah ne kaɗai ba in ka ce khawf shi shine asalin tsoro in ka ce khashiya shine yin ƙoƙarin ɗaukan izina daga abu amma a gadon bayan ilimi yanzu soja ya fi ka tsoron bindiga me dalili don ya fi ka ilimi akan bindiga dan sanda ma akwai yan sanda nan dan sanda ma fi ka sanin bindiga kada in zan koma kuma 'yan sanda su ai ba a bada misali da su ba gara a zauna lafiya ko wanda ya san illar bindiga ya fi tsoron bindiga su sun fi sani to wannan shine ake kiransa man khashiya abin da kake tsoron sa saboda kana da cikakken ilimi a kansa wani lokaci sai abu ya dame ka ka je asibiti a auna sai ga likita duk ya rude amma kai normal kake jinka in ma ba yasa ba shi ya sa maka damuwar shi yasa mutanen mu a gida sai mutum ce ni ba zan je asibiti ba kada hankalinka a kwance aji a tare maka da hankali a tono maka wani abu ba a faɗa haka <laughs> saboda me saboda rashin sanin amma shi wanda ya sani hankalinsa a tashe ke to wannan shine khashiya a luga in kuma tsoron Allah kake kake daukan izina saboda ka san ayoyinsa da hadisansa ka san aljanna ka san wanda sai zama khashiyatullah alkhawf kuma shine yi na yi bari na bari da ya ginu akan ilimi yi na yi bari na bari amma bahaushe in ya zo tafsiri da kuma yadda muka saba a kasar hausa kawai sai mu ce tsoron allah kowanne sai mu wuce amma a shari'a ma'anar ba ɗaya ba ne in ka zo khawf sai ka ce khawfu tsoro khashiya sai ka ce ko tsoro na ilimi ko kuma ɗaukan izina yin kaffa kaffa da ya gido akan zurfin ilimi yin kaffa kaffa da ya gina akan zurfin ilimi in ka zo takawa kuma sai ka ce yi na yi bari na bari da yake akan gadon doron ilimi ko wajen aiki da shari'a yi na yi bari na bari ga Allah saboda a cikin takawa akwai bin umarni da nisantan hani shi yasa shekul samun rahimu ke cewa dukkan ƙur'ani babu wata kalma da Allah ya hada alherin duniya da lahira kamar wannan kalma wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin Allah mai ilimi ne da suwa da masu taƙawa, wallahu alimun bil muttaqin Allah yana da ilimi ga mutanen da suke da takawa wato Allah ya damu da aikinsu ba zai bar aikinsu ya lalace ba shi yasa a wasiyar da Allah ya wasiya mafi tsada ita ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba وإياكم ولقد الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن الله وإن فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى wannan walakadi wasaina na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haqiqa mun yi wasiya ga wanda suka rigaye ku da ku kanku ku bi Allah sau da kafa Sheikhul Islam rahimahullah ke cewa duk duniya ba wasiya mai tsada kaman wannan kuma duk Qur'ani ba wasiya da ta kai wannan cikin suratul nisa aya ta nawa Ustaz Isa kai ustaz na'am haka ne 131 wannan shine namban aya ta 131 mu kiyaye ta amma ba dukkan ayar bane aran ma ya dauko daga inda na faɗi kalman ne ya yanke farkonta ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله sai ce wa in takfuru fa lillahi ma fi sabar kaga kenan kafurci ke raba masu takawa da Allah shi yasa ake cewa ma taf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqina in dai ko da su da takawa to aikin ku baya lalacewa <laughs> wannan shine a hadisi kuma shekul samar fiye cewa babu hadisi mai tsada ta wasiyya da ya kai wasiyyar da fiyayyen halitta yi wa a'lamu hadhihi umma bil halali wal haram shine mu'adh dan jabal radiyallahu an da yace ya mu'adh ittaqillaha haythu ma wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin hadithi ne a cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadithi na 1987 yace ya kai mu'azu ittaqillah ka kiyaye dokokin Allah a ko ina kake haithu ma kunt ya dauki zarful zaman da zarful makan ko ina kake ka kiyaye Allah to waɗannan su ne mafi girman wasiyoyi kuma babu riba a duniya kaman takawa duk abin da muke nema duniya da lahira in mun yi takawa Allah zai ba mu abu mafi sauki a nan mun taru don neman ilimi ne amma suwa Allah yake ba wa ilimin masu takawa me hujja bismillah wannan arama ka kyauta ya gutsuro mana iya ƙarshen aya ta bakara ta 282 kawai iya muhallin da ɗauko Shi shine wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kun yi takawa alkawarin Allah ne zai baku ilimi magabatanmu na kwarai da suke abun al'ajabi na ilimi har ga Allah in aka ce me sirrin abun sai a ce alaƙarsu da Allah na takawa ne in ba haka ba irin ilimin da Allah ya bawa su Abu Huraira su Abdullahi ibn Abbas su Ibn Mas'ud su Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu ai ka san ba zai yi ba in ka zo a yan baya ka duba irin baiwa da Allah ya wa irin su Imam Malik musamman Imam Shafi'i rahimahullah kai ka san in dai ba Allah ba ba yadda za a yi wannan mutum yayi mutum ya zo yana karanta shafin nan sai ya rufe nan saboda yana karanta nan idan sai shiga yana haddacewa duk abin da ya karanta sau ɗaya na iya kiyaye shi haka irin imamul bukhari alaihi rahmatullah Irinsu su abi zur'a duka mutane da ake faɗan su da ƙarfin memory a 'yan baya-baya a kunda na kira sunansa ko da jiya sheikh abdullah bin jibrin yana da tsananin ƙarfin memori a saudiya ya rasu wanda na taɓa zuwa har majalisinsa na yi karatu a riyadh akwai daura saifiya ilmiya da ya taɓa yi na taɓa tafiya musamman na je kamar shekara goma sha takwas kenan yanzu kaman 18 years na taba zuwa na yi karatu gaba gare shi to shi kansa ilimi idan kana so Allah ya baka kyakkyawar alakar ka da Allah ya take taimakawa ilimin ya zo da sauki kuma haddacewansa ya zo da sauki mu kyautata alaka da Allah Allah zai sauwake mana komai wannan babu kokonto a wurin Allah in mun yi Allah ta'ala zai mana muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon jin tsoronsa ya ba mu ikon yin cikakkiyar takawa ya ba mu ikon bin dokokinsa sau da kafa idan muka yi yanzu irin su dr zakir naik dan indiya da ke zaune a malaysia ai ka san in ba alakar mutum ke da kyau ba abubuwan da yake haddace hankalinka ba zai kama ba amma in kai mu na munakasha da shi zaka kara fahimtar haka akwai wasu malamai da na zauna da su irin na saudiya akwai ɗalibin ibn uthaymin rahimahullah sheikh abdurrahman ahmad sheikh ahmad abdurrahman alqadi na san shi shi ma yana da irin wannan so waɗannan duka za ka ga su da Allah ta yi kyau Allah ta'ala ya bayar irin aran ma da ke ta yawo a ƙur'ani muna masa zaton alaƙarsa da Allah ne yake da kyau shi ne husnul zanni da muke masa insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi samu wanye lafiya mu ma Allah ya samu adamshin su ko innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا lalle ne waɗanda suka kafurce wa Allah a yi juwali لمي na kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sanin abubuwa da ake kullawa a zuciya suka ce kalman kafirci na kasuwa kashi biyu a ƙur'ani akwai alkufurul asgar akwai alkufurul akbar akwai ƙaramin kafirci wannan shi kuma kawai kaba'ir ne na zunubai akwai kuma alkufurul akbar kafirci babba wanda kuma shi yake zama sadadin fitan mutum daga cikin addini a nan da aka ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum wanne ne daga ciki zai zama akbar ne ko asgar a magana mafi inganci alkufurul akbar ne innal ladina kafaru lalle ne wadanda suka kafirce wa Allah lan tughniya anhum amwaluhum lalle ne dukiyoyinsu ba za su taba amfanar da su ba har abada wala auladuhum 'ya'yansu ba za su iya amfanar da su da komai ba me dalili saboda duk duniya ɗan adam bai da gata idan ya girma kamar gatar da yake gani yake da shi a wurin 'ya'yansa da dukiyarsa idan yau mutum ya yi hatsari wa za a fara kira iyalansa in iya da ɗa babba shi za a ce tashi ka kama hanyar kaduna babanka ya yi hatsari duk lokacin da ka shiga jarrabawa waɗanda suke na farko a gindinka su ne 'ya'yan da ka haifa sannan kuma in ana neman labari su za a nema don su ne custodian na situation da kake ciki kuma in akwai abin da kake bukata na kidney ɗaya naka ya lalace duka biyu sun lalace ana so a sa maka wa ake fara tunani sai a ce bari a dauki na ɗansa a sa masa har ma idan ɗan ya hana sai ya zama abin mamaki ɗansa fa ya hana ubansa kidney saboda me saboda duk abin da aka dashi ɗanka ake fara tunani to babanka ba kaza in jini ne nasu ake ɗauka sai dai in bai zama wanda ake bukata ba sai a canja na biyu idan za a kai ka jinya dukiyarka ake ɗauka ba lafiya za a kawo shi daga kaduna zuwa abuja ko daga bauchi zuwa abuja ko daga gombe zuwa abuja dukiyarka za a ɗauka a maka jinya abu ya gagara daga abuja an yi rifarin ɗinsu an ce su kai shi waje ko aje indiya ko aje misira ko kuma an ce aje ingila ko amurka ko germany da me za a yi dukiyarka to wanda yake bayyana cewa asali idan mutum ya fara shiga damuwa ‘ya'yansa da dukiyarsa su ne na farko da ake bijirowa don a kubutar da shi daga wannan damuwa da to don allah ya nuna mana lahira ba duniya ba ne sai ce innal na kafaru lan a anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shai'a. lalle ne wanda suka kafurce wa Allah da dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su musu amfanin komai ba a lahira kuma sai ce lan tughni min Allah shay'a sai kira shay'an din bin nakira an nakira fi siyaqin nafi tufidu ish al umum idan aka kawo nakira a wajen korewa in an ce nakira shine a turanci indefinite indefinite shine nakira mafhum tayyib so indefinite shine nakira so wannan nakira din da aka kore aka ce shay'an to wanda yake bayyana babu abin da za su taimaki mutum da shi ba ɗanka da zai baka kidney ba wanda za a je lahira ya maka ƙarin jini kai ko ma tausayi ce abba sannu ko dadi sannu ko baba sannu wallahi ba zai iya yi ba Shi ne ba za su amfanar da kai da komai ba duk ƙanƙantan abu ba za su iya yi ba a lahira ko haƙuri ba za su iya baka ba ai ka san mafi ƙanƙanta na taimako shi ne mutum ya ce ka yi haƙuri a yi haƙuri to ko haƙuri ɗanka ba zai iya baka ba sannan dukiyarka duk yawanta amfaninta a nan duniya ne amma a lahira ba ta da amfani kuma har waɗanda ba su da addini waye ka taɓa ganin ya rasu an binne shi da kuɗi sannan duk masu kuɗin da suka koma ga Allah akwai manyan masu kuɗi waɗanda suka bi Allah da wanda suka saba wa Allah duk sun je lahira waye ka taɓa jin daga lahira ya bude account ya ce a masa transferin ɗin kuɗin lahira ya kashe kai ka taɓa ji? ko waya wa ya taɓa bugowa wanda fa ya fara yin telefon a duniya yana can kuma da je tun da je can ya gagara maimaita technology ya bugo waya har a yanzu wanda ya fara kera kwamfuta yana can har a yau da ya je shi har a yau bai yi kwamfuta ya turo email ba wanda ya fara kera mota yana can a can fa bai yi mota ya dawo duniya ba wanda ya lidin tim din da suka yi jirgi na farko yana can kuma bai jirgi ya zo ba ai wannan yake ga maka can din nan fa maganar babba ce duk masu kuɗi da suka je da talakawa da masu ƙarfin jiki ai an yi shago a ƙasar hausa ko wai wanda bai ga shago ba yana da sauran kallo ya je ya zo duniya kaman bai zo ba in ji ɗan ana ce wai ya zo duniyar kaman bai zo ba ina shago yake yau allah ya ji kansa iya can amma bai dawo ba sanda ya kar mutum sama da 300 da yan kai a dambe da ai mun san me yake an ce an karwa ne a dambe ko amma da ya je can shago bai dawo ba misali nake bayarwa sahabbai da muke gani masu imani babu sahabin da ya je aka ce da a dan daga kafa ko duniya ya zo ya dan yi 24 hours ya koma ba fa wanda ya dawo kowa shiru kake ji ha ba ai wallahi ka san maganar babba ce ba karaba ba ce ba wanda ya je ya mana waya ba wanda ya mana email ba wanda ya mana text message ba wanda ya rubuta takarda ko da tawada ya turo mana babu shuru kowa yake tafiya kuma a nassi babu adadi amma binciken kimiyya da aka yi amerika wallahu ta'ala alam bisawab ya ce adadin mutanen da suka rasu a duniya yanzu mutum ne a duniya end of last year estimation da aka yi a united nations shine mutum biliyan takwas ne a duniya in ka kara ka ce 8.1 biliyan amma waɗanda suka rasu daga farkon duniya wanda na ce ba nasi sai dai estimation ne kawai na masana duniya suka ce ba zai gaza mutum biliyan 109 ba ne suka rasu biliyan 109 suka rasu mu yanzu a duniyan biliyan takwas ne amma wanda suka tafi biliyan 109 estimation duk wannan adadin babu wanda ya je aka yi bala'i ya dawo babu wanda ya je iya fadanci ya fadanci aka ce to koma babu wanda takawarsa da sa ya je can aka ce dan takawar ka komo duniya ka da labari babu wanda kafircewan Allah ya sa aka ce ka dame mu koma babu wanda yake da kuɗi ya je ya fanshi kansa ya dawo a ah, haba ai maganar babbace shine innal na kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi Shai'a. shay'a babu abinda za su amfanar da mutum wannan kuma yake ƙara gaya mana yadda dukiya da 'ya'ya suke matakin farko na kubutar da kai daga damuwa ko a jinya ko kula da kai kuma idan baka kiyaye ba neman duniya ɗin Amuwal da kuma hidimar 'ya'ya sai da saka koma cikin sabon Allah shi yasa 'ya'ya kuma da kuɗi dukiya fitina ne kana da misali a rama? allah ya ce, Ƙul inna ma إنما wa وأولادكم fitna, lalle ne ku sani abun sani kadai dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne in an ce fitina ko ba na nufin sharri ba ne in an ce fitina shi ne wani abun da zai iya kai ka ga alheri ko sharri Shi shine abin da ake ne fitina saboda jarraba wanda Allah yake mana ko ta kai mu ga alheri ko ta kai ga sharri to ƴaƴa da dukiya suna kai wani ga hanyar alheri ya ketare ya shiga aljanna suna kai wani ga hanyar sharri ya tafi wuta a neman kuɗi ana iya zuwa aljanna ana iya zuwa wuta a kashe kuɗi ana iya zuwa aljanna ana iya kashe ana iya tafiya wuta a ƴaƴa ana iya zuwa aljanna saboda an kula da su ana iya cin amanan aihuwa a je wuta shi yasa Allah ya kira yaya da dukiya cewa fitina ne kuma Allah a wurin salada wanda yake mai girma yake na ƙarshe kuma Allah ta'ala yakan yi wasiya wa masu imani su rika kaffa kaffa banda wannan aya ta amfal ta 28 yakan ce mu yi kaffa kafa da yaya da dukiyoyi na'am ayyuhal amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah ya ku da jama'a da kuka imani kar ku bari 'ya'yanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku daga ambaton Allah kar ku kuskura ku bar wannan ya faru a shagaltar da ku daga ambaton Allah wannan zai zama suratul munafiquna aya ta tara Wadanda suka yi wannan su ne masu asara dukiya ana shiga aljanna da ita da dukiya sahabbai irin su Usman bin Affan radiyallahu anhu suka yi fice suka nemi aljanna a wurin Allah ta'ala wanda a mataki ɗaiɗai akalla guda uku zuwa hudu fiyen halta zai ce wanda ya kaza mako masa aljanna sai Uthman ya aikata wanda ya kaza mako masa aljanna sai ya aikata wanda ya kaza mako masa aljanna sai ya aikata an samu a wurare ɗaiɗai kaman guda uku ko guda hudu har halitta ya ce ma barra Uthmanu ma fa'ala ba'adal yau duk abin da sayyidina Uthman yayi daga yau ba zai cutar da shi ba ko ma menene ya je Allah ya yafe masa Irinsu Abubakar Siddiq as-Siddiqul Akbar dattijon arziki da dukiya suka yi wa addini hidima Irinsu su Abdurrahman bin Auf da dukiya suka yi wa addini hidima ita dukiyar na in an nemi ta halal aka kuma kashe ta hanyar Allah to ai riba ce Ni'imal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta halal a hannun bawan Allah na kware in dukiya ta kware ta shiga hannun mutum na kware al'umma tana amfanuwa tana amfanuwa yanzu irin waɗannan hidima da ake ciki na kuncin rayuwa a Najeriya a Ramadan ɗin nan ai wanda ma bai da abin da zai ciyar zai yi da nasarin yana da imani ina ma kana da hali ko da ɗan abinci ka ciyar da wasu ai haka ake neman aljanna da shi da wannan ayyuka na alkhairi ake yi a nemi aljanna kana da hali ka sai abinci ka raba ka taimaka wa mabukata da suke da bukata kuma da wannan nake kara nasiha mu yi abin da za mu iya yi duk wanda ke da rufin asiri ya taimaka wanda bai da shi hukumomi muke tunatar da su da irin waɗannan abubuwan irin wannan lokaci abin da ya fi komai a aulawiyya kamar da jiya ne magana a constitution na nigeria 1999 under section 14 subsection 2 article b babu abin da ke da muhimmanci na responsibility na gwamnati kamar security and welfare a irin wannan hali yana da kyau a rika tsarin da za a rika fitar da abinci ana ba wa mutane kuma a tabbatar da duk inda aka yi a karamar hukuma ne a anguwa ne a jiha ne a kasa ne a tabbatar waɗanda aka yi don su ya isa gare su babbar matsalar shine isan cin amana ya yi yawa a hannun mutane ba kowa ake ba shi amana ya isar ba wani in ka ɗauki shinkafa buhu biyu ka ba shi kace ɗauki ɗaya ka raba ɗaya duka biyun sai ya handame to in aka ɗauka aka ba mu ko ni aka ba wa ɗaya imanin sai ka raba ka ɗauki wani ɓangare ka ba da wani balle kuma kai an baka an ce ka raba wasu to ƙa'ida sai a rabawa wasu a taimaka a namu ma sai mu rika yi haka ake neman aljanna da shi welfare na al'umma is very important irin kasashe saudiya irin su bahrain irin su qatar duka na san suna da tsarin na magidanci idan bayi da hali har hukuma tana ba shi monthly allowance don a ɗauki nauyinsa ba shi yake aikin ba a bai samu ba ne ko kuma lafiya ne bai da shi akwai ƙasar da na san wanda bai da aiki abun da ake ba shi a wata a yanzu yana kai kwatankwacin dala dubu biyu kaga naira miliyan uku da dubu ɗari biyu kenan a duk wata hmm, gaji aran ma mai jan baki <laughs> sai ya ga ce mm, mm. wallahi wannan a cikin wanda suke benefitin ne ya gaya mini ce ga kwanan kwacin abin da ake bayi ya ce mun wasu nasu bai kai haka ba wasu ya fi haka shi ana ba shi wannan saboda matarsa ɗaya ne da 'ya'yansa guda hudu wanda ke da nauyin da ya fi wannan yana da sama da haka wanda kuma yake gwauro kun san gwauro ko to ƙasa da haka shi yasa welfare ana kula da jin daɗin mutane kuɗi yana yawo abinci kowa ya ƙoshi yana takaita saɓon Allah kuma yana takaita barna a bayan ƙasa irin kashe-kashe sace-sace damfara waɗannan abubuwan duk yana takaitawa saboda me yake kawo laifin abu biyu ne na farko ƙuncin rayuwa na biyu rashin imani in kana da imani duk kuncin rayuwa ba zai sa ka sabi Allah ba to su an samu kuncin rayuwa sai rashin imani ya shigo wasu tun suna idan kuncin rayuwar sai suka zama ma miliyoyi a harkan watakila amma saboda sun saba da san banza to yanzu ba zai amince kuma ya koma yana kiwon awaki ko tumaki ko yana noma ba don ya saba da kuɗin bulus to waɗannan al'amura suna da muhimmanci welfare a duk inda ake kuɗi ya rika zagawa cikin al'umma a rika ga jama'a suna walwala yana da matukar muhimmanci yana taimakawa wajen establishing peace and stability a cikin society is very important waɗanda suke da amana ta mulki 'yan uwanmu muna roƙon Allah ta ya taimake su akan tsabbaka wannan aku da su wajen taimaka al'umma gwargwadon arzikin da Allah ta'ala ya bayar ƙarƙashin kulawarsu muna roƙon Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka wa'ula ika ashabun nari masu wannan siffa da suka kafurcewa Allah da dukiya da 'ya'ya ba zai musu amfani ba Allah ya ce ma'abota wuta ne ba a ce kawai za su shiga wuta ba sai aka ce ashab in an kira suhuba companionship shine alakar su da wuta kai ka ce alakar miji da mace ne a duniya don matar mutum ita ce sahibarsa to Allah bai ce kawai yan wuta ba sai ce ashabun nar za su dawwama ne a ci su ma'abota wutan ne hum su din nan fiha a cikinta khaliduna za su dawwama dindindin ne a wurare uku Allah ya ce abada ya tabbatar da in sun dawwaman har abada ne ba za su fita a cikin wutan nan ba Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da asiri da ya rufa mana da 'ya'yan da muke haifa zuwa ga aljanna ba ga wuta ba mu da zuriyar mu Allah ya ba mu ikon bin sadan dan mu je zuwa ga aljanna rayuwa da ta yi kunci duka Allah ya sauwaƙa wa kowa da kowa in insecurity da muke fama da shi Allah ya zaunar da mu lafiya ya amintar da mu a kasar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik karatun mata na gobe insha Allah kada a manta za a yi asabar da lahadi shida da 7 ga ramadan za a fara zuwa sati na sama idan Allah ya kai kwanan mu salli ala muhammad wa ala ali